sauraro fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin wasanni a fafata daga gidan radio vision mita 92.5 zango fm sunana na tanga sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na rabiu alfele sannan na kan koma lamba hudu na kai kawo asalo irin na angola kante barka da yammaci kanawan tabo barka da yammaci masu sauraron shirin a fafata a cikin shirin na fafata na wannan rana za mu duba kan wato wasannin gasar premier league ta kasa mpfl wanda za mu iya cewa a kungiyar kwallon kafa ta kwa united na ta lashe gasar a karo na farko a tarihin ta cikin shekaru 25 daga nan kuma za mu duba wasu abubuwan ah, da suka shafi gasar olympics ina gama da gasar olympics in za mu duba kuma za mu iya ce muku a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ko wasannin tsere mai dogon zango da ake kira da A marathon an shirya irin wannan gasa kuma za a yi a nan jihar kano za mu ji shugaban a ma'aikatar wasanni ta nan jihar kano ko hukumar wasanni ta nan jihar kano alhaji ibrahim galadima kuma yake cewa dangane da wannan gasa haka kuma za mu je fage na raɗe-raɗin sauye-sauyen 'yan wasa mu jirin wainan da ake toya wannan yammaci muna tare da saminu a cikin shirin na afafa ta saminu barka da shigowa to tanga masu sauraro barkan mu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci ta cikin shirin afafa ta kuma muna fatan yadda aka fara sauraron yanzu haɗi zuwa ƙarshen shirin za a kasance da mu ka san jiya ba a ji mu ba jiya ba a ji mu ba eh, gaskiya saboda wasu yan matsaltsalu wasu yan matsaltsalu hmm. to kuma dai da an gyara kuma muna fatan dai kada Allah ya sa ƙara samun irin wayannan matsaltsalu muna fatan an wuce wajen in Allah da to bari mu fara da batun gasar wato tsere mai dogon zango da ake kira da aka wa lakabi da 2021 Kano Heritage Marathon wanda kuma tuni aka shirya wannan gasa aka kafa kwamiti da za su jagoranci gudanar da wannan gasa wanda kwamitin zai sami shugabancin honorable abdulrashid s michika a yayin da kuma zai sami a wato a tallafi daga bashir ahmad mai zare a matsayin sakatare sauran mambobin kwamitin sun hada da dr shehu usman abdullahi sp shaibu muhammad suleiman zaradin sale shugaban marubuta labaran wasanni don jihar kano akwai muktar isa salisu talle Tawal ai muhammad da kuma muhammad nura bashir sai ciyoke eh, eh, tochiku sai kuma honorable alex saka a rolayo akwai bala mk muhammad da kuma ebuka nke eh, nke da kuma wato aizochiko odegbon odegbonam a matsayin membobi na wannan kwamite gasar dai da ba a sa lokacin da za a yi ba amma ana sare za a yi nan ba da jimawa ba a nan birnin kanan dabo kuma wanda zai kasance karo na farko da za a yi wasan tsere mai dogon zango da ake wa lakabi da marathon a nan jihar kano baya bayan nan dai an yi irin waɗannan wasanni a jihar Legas da kuma jihar kaduna za mu ce jihar kano ita ma ta bi sau a bayan kuma wato wannan kwamiti da aka kaddamar a wannan rana mun ji ta bakin wato shugaban ma'aikatar wasanni ta nan jihar kano alhaji ibrahim gala ladima dangane da wannan gasa da za a yi inda kuma a zamu wato ji daga alhaji ibrahim galadima abin da yake cewa So alhamdulillah ina ganin ba ta yi bayani ba tun da kamar na faɗa da aka zo da bukatar miƙa ga kuma ba a yi wani lokaci mai tsawo ba gwamnati amince cewa zuwa ya saboda nuna mata fa'ida da kuma amfanin irin wannan wasanni domin magana ce ta zancen baki suka shigo kuma idan su shigo za su ga kasa su ga gari karan farko kuma su koma da labari mai kyau na abin da suka gani wata kila sabanin abin da suke ji wani shi yasa gona nan take ba amincewarsa kuma shi ya haifar da kuna zama da muka zaka da kwamitin shirye-shirye dana ga kamar yadda ta ce an samu damar fito da abubuwan da zama sun fito da sunan jihar da kuma kasar gaba daya to tun da abu ne da yake karan farko kamar wani tanadi gwamnatin jihar Kano ta yi domin karɓar shi wannan gagarumin shiri ita aka mana faɗa su wanda suka zo da shirya masu zo da bukatar cewa suna so a haɗu mu haɗa ƙarfi mu haɗa gwiwa da mu da su wajen yin wannan abu kuma sun faɗa wannan kwamiti da kuma su da kansu na su fafutukan neman wanda su ɗauki yin wannan tsere da za a yi ko ya kurin gwamnati za ta yi abin da yake wata bai ba zai gagara ba samar da motoci na ɗaukan 'yan wasa a samar da harkokin tsaro ko sabuwa kamar yadda muka sa wakilai na bangarorin tsaro daban-daban a shine kusan abin da gwamnati saboda haka ba wani abu da gwamnati a ce mai yawa wanda zai zama ya haifar da maza su da ke sun sa da kwarewa ta shirya irin wani wasa wuraren da aka yi tun da an yi a lagos na kwana-kwana shi na kai a kaduna sun san yadda za su yi abubuwan su kuma sannan daga karshe kamar kisha riba da gwamnati ta samu shi na an zo garin an kuma kuma da labarin yadda kano ta kamar yadda yake wasa ne da ake yin amfani da tituna masu dogon zango A jihar Kano ta yi suna wajen taimakon sufuri da harkokin kasuwanci da tsarin da ke yi kuma wajen ganin sun yi a tsarin samun na farko dai su wannan kwamiti da aka Adama su za su fito da tsari na nisan da za a wajen kilomita 21 ko 42 kamar yadda aka saba a duniya to kuma suka fito da wannan matsaya ta wurin da za a yawan nisan gurin da za a yi zangon da za a yi na gudun shi zai sa a kudu arewa gabas da yamma ina ne ake ganin za a sami wurin da ba zai zama an samu matsala musamman ta hatsarurruka da kuma hawa ban hawa shi yasa cikin wannan kwamiti ake da hukumomi guda biyu da suke alhakin kula da Alhaji Ibrahim Galadima kenan shugaban ma'aikatar wasanni ta nan jihar Kano kuma kun ji yadda yake batu a kan batun wato gasar da za a yi na tsere mai dogon zango da nan jihar Kano kenan. To daga wannan batu bari mu je gasar Olympics inda kuma za mu duba yadda take wakana yar wasan Najeriya Esa Brube ta lashe Najeriya lamban tagulla na farko a gasar Olympics a bana yayin da ita ma Blessing Oboro Dudu ɗazu-ɗazuna a dambar Tilin ta lashe Najeriya lamban a wato azurfa a ɗazu ɗazu nan kenan a gasar ta Olympics wanda kuma suka kasance 'yan wasanni biyu na kasar nan da suka lashe lamban yabo kawo yanzu kasar Sinde tana gaba a yawan lashe wato a lambobin yabo a gasar bana inda ta lashe lambar zinare 32 azurfa 21 sai ta gulla a goma sha shida amurka tana mataki na biyu ta lashe zinare 24 azurfa takwas ta gulla guda ashirin da ɗaya mai masaukin baki kasar japan tana mataki na uku zinare goma sha tara azurfa guda shida da lamban tagulla guda goma sha ɗaya a ci gaba dai da wasannin gasar da olympics idan muka je ga wasu wasanni da aka yi musamman a kwallon kwando a gasar ta olympics a ɗazu-ɗazun nan kasar wato slovenia da lallasa jamus da ci 94 da kuma ci 70 a inda kasar andalus ita ma ta sha kasa hannun amurka da ci 95 da ci 81 ita ma kasar france ta doke italiya da ci 84 da ci 75 a gasar gasar reta olympics a kwallon kwando zagayen kwata finals australia ta lallasa argentina a da ci 97 da kuma ci 59 har yanzu muna batun na gasar olympics kuma za mu je ga kwallon kafa inda tawagar kasar brazil samba ɗazu-ɗazun nan suka tsallaka wasan karshe na gasar ta wato wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da olympics brazil ɗin dai sun lallasa wato sun sami nasara a kan kasar mexico ne da ci hudu da daya a bugun da kai sai mai tsaron raga ba an kwashe minti 90 ana fafata wannan wasa samuno gasar olympics a zamu iya cewa batun kwallon kafa a gasar olympics an fara zuwa karshe tun daga brazil ta ji wasan karshe bayan ta yi raga-raga da kasar mexico to gaskiya brazil ban yi mamaki ba duba da cewar a yadda hmm. suka shirya ita wannan gasa kuma a rukuni dai sun yi kokari amma kuma har ka yanzu fitowa daga rukuni gaskiya wato brazil din kamar sun dan yi sanyi duba da cewar za kamar mezukan su ma na ya hasashen cewar kamar suna ɗaya daga cikin wanda za su iya lashe wannan wato sarka ta olympic hmm. to kaga kuma yanzu ita brazil ta iya yin ta doki wato mezuko kuma za ga cewar kamar an dalasu yanzu ita ma da take da karfi da da yau mu zo wannan wasan ba amma dai brazil din yan wasan su irin su dani alabes sir charlison duk sun hmm. taimaka wajen ba da wannan gudunmawa irin su malcolm kuma kaga richarlison din kusan shi kusan zira kwallaye kusan a wannan toga ta brazil din dole gaskiya brazil din sun shirya wannan gasa kuma ba abin mamaki ba ne ganin sun doke mai zuwa. samun karo na uku kenan a jere brazil za ta take buga wasan karshe na gasar olympics a bangaren kwallon kafa shine ma masu su masu rike da mm. kambun gasa to kuma yanzu ga sun kara zuwa wasan karshe shine andalus za su iya doke su a wasan karshe ganin sun taka musu burki duba da cewa su ma andalus din suna so a bayyana su a matsayin kasa waje ta lashe ita wannan gasa tunda sun je gasar euro kaga ba su iya samun nasara amma kuma yanzu gashi suna buga wato gasar nan ta olympic kuma tawagar tana ana yin kokari gaskiya brazil zan iya cewa kamar yadda suka fi kowa lashe gasar cin kofin duniya to gashi tunda a can gasar kofa america magoya bayan su basu ji daɗi ba to amma yanzu gashi a nan za a iya share musu bayan su kuma kakkai mamaki kamar su brazil din su iya lashe wannan gasa ta olympics to a ɗaya wasan da aka fafata na zagayen gabta karshe a gasar ta olympics mako a asensio a daidai minti na ɗari da goma sha biyar ya zira wa andalus kwallon da ya bata nasarar doke a wato kasar japan masu masaukin baki da ci ɗaya mai ban haushi bayan an yi minti casa'in kowace kasa na nema a asensiyon da ya zira kwallon ana daidai minti biyar da aje bugun da kai sai mai tsarara ga ƙasar andalas ita ma da kayi riga malam masallaci ita ma ta yanki tikitinta na wasan karshe a gasar ta olympic za a yi karan bata amma mu duba wannan nasara da suka yi a kan kasar japan magoya bayan kasar Andalas sun sha a wato kakkausan suka a dan wasa kai a mako asensio ya sha kakkausan suka daga magoya bayan kasar andalus suna ganin ma bai cancanci a ce an daji da shi wannan gasar ta olympics ba kusan baya iya kokari amma yau gashi a lokacin da ake bukatan samun nasara shi ya ciwo musu wannan kwallo to kusan gaskiya magoya bayan ko bibiya ne ba sa yi ayi wasan da suka wato doki a birkos ayi ya taka rawar gani mm. kawai sai dai a ce baya zira kwallaye amma kuma zaka taimaka a zira kwallaye ina ganin cewar kamar asensio gaskiya yanzu yayi sanyi duba da cewar kamar mun gan shi lokacin da wato real madrid karin galashi gasa ta zakaru ta nahiyar nahiyar turai har guda uku a jere dan wasan ya ringa shigowa canji ma ya ringa iya zira kwallaye to kuma tun da ya je wato suna wasannin sada zumunci ya tafi rauni kusan shekara daya da shafe raunin to tun da har yanzu dan wasan baya ba wato kamar tawagogin da yake wakilta wato gudunmuwar da ya dace shi yasa hmm. gaskiya yanzu kalubale da tattaka yake yin yawa akan wannan dan wasan amma ya kamata tun da har yanzu matashin dan wasa ne yana da kananan shekaru shekarun ba su fi 24 zuwa da biyar ba idan ya sabunta wato kansa kuma ya kara jajircewa kamar yadda muka gan shi a farko to zai ci gaba da bada gudunmawa musamman ba ga togogin nan guda biyu da Andalus din da kuma Real madar a lokacin da suke da bukatar gudunmawa to za mu gani zai iya za a yi wasan karshe ne kamar da kuka ji tsakanin Samba Boys a kasar Brazil da wato La Roya na kasar Andalus a bangaren mata na gasar ta Olympics a kwallon kafa kanada ta doke kasar Amurka a da ne mai ban haushi ake ta ma kasar Sweden ta doke kasar Australia a da ne mai ban haushi wanda ya nuna za a buga wasan karshe a tsakanin kasar kanada da kuma kasar eh, Sweden. Babban abin mamaki dokiyar da Canada ta yi wa Amurka a minti na biyar Joseph eh, Fleming eh, ta zira wa Canada kwallonta a bugun da kai sai mai raga Babu wanda ya taba wannan tunani kasar Amurka duba da cewa ita ce zakarar duniya a maganar da ake yanzu kuma da 'yan wasan da ta tafi wannan gasa ba a yi tunanin haka ba. To ko da wani lokaci jajircewa ita take taimaka wato musamman ma kasashen kanada irin kasashe kananu in ka duba maganar amurka a kwallon wato musamman ma na mata su kansu ba kan wallasa ba ne kuma suna ɗaya daga cikin wato inda ka cire wato irin su kasar japan kasar su brazil duk za ga sai ka sa irin su amurka ita ce ma a saman kowa inda a kwallon mata kaga kwallon mata to kuma yanzu ga kanada ta ka karshen wato nasarorinta da take samu musamman ma a wannan gasa ta olympic gaskiya kwallon kafa ba ta zuwa da mamaki duba da cewa tana iya sauyawa ko da irin lokaci karami ya zama babba inda har ya jajirce akan babban za ka yi suna kuma kana da fita fitattun 'yan kwallo amma idan ka sa a ranka cewar mm. abinda amurka za ta yi ni kaina kanada za mu iya yi ko da kaso saba'in cikin ɗari ne to sai ka ba da mamaki to gashi irin abin da kanada ta yi ba wato amurkan mamaki kuma gaskiya dole ka jinjina mata irin wannan wato waje da ta da zakarar gasar wato musamman ma ta duniya a bangaren mata kasar amurka to za a buga wasan karshe a bangaren mata a wato ranar biyar shida ga wannan wata tsakanin sweden din da kanada da misalin karfe hudu na asibahi haka da misalin karfe hudu na asibahi za a buga wasan za a buga wasan neman na uku a tsakanin kuma mexico da eh, wato kasar japan a bangaren maza kenan na gasar ta olympics yayin da ranar bakwai ga wata brazil eh, da kasar argentina a eh, da wato kasar andalas za su cashe iya cashiya a wasan karshen a bangaren maza. ba kafin mu gaya muku yadda kungiyar kwallon kafa ta kwa United ta lashe gasar Premier League ta kasa a kakar 2020 zuwa ta 2021 sai mun dauke ku mun kai ku kasar Ivory Coast inda kungiyar kwallon kafa ta Rivers Angels ke wakiltar Najeriya a wasannin share fage na shiga gasar cin kofin zakarun kungiyoyin kwallon kafa ta mata da nahiyar africa wato CAF Women Champions League da za a yi nan ba da jimawa ba tuni dai wannan kungiya ta wato rivers angel su samu tikiti a wasannin na wato zakarin kwallon kafan ta mata na nahiyar afirka jiya ta samu nasara gagarumin nasara ce biyar da ɗaya a wasanta kuma ba a taɓa zira mata kwallo ba tun da ta fara wasannin rukuni sai jiya ta share wasanninta na rukuni tas inda take jiran wasannin zagayen gab da karshe za mu iya cewa wannan ba karamar nasara ba ce ga magoya bayan kwallon kafa a kasar nan musamman masoya kwallon kafa wanda mata suke takawa gaskiya mata suna yin kokari duba da cewar kaga kamar yanzu su sun fi jajircewa musamman ma ribas din mm. kaga kamar a gasar wato ITU an doke ta kusan wato kusan da gagarumin rinjaye mm. to kuma kaga yanzu ta zo ita gasar kasar wato zakaru ta nahiyar afirka tana taka rawar gani za kamar ribas din kamar wani shiri suke kara yi duba da cewar a nan gida ba ta wato abin da ya dace amma kuma an ta fita wajen a wannan kakar tana abubuwan da suka dace kuma hmm. gaskiya ba abin mamaki ba ne ribas united din idan sun yi irin wannan kori ba angels din wato bangaren mata irin wannan kokari da suke yi kuma gasar inda suka ci gaba da jajircewa suna tura za su iya lashe ta duba da cewar in dai ka jajirce a harkar kwallon kafa babu abin da ba zai iya faruwa ba wani ne yake ganin kamar idan ya jajirce din ma kamar ba zai iya ba ba a sarewa kawai kungiyar inda ta ƙara jajircewa to ina gani za ta zo gabar da take so a kwallon kwafa za ta je gabar da take so idan muka je ga batun na gasar premier league kungiyar kwallon kafa ta akwa united ta lashe gasar a kakar 2020 zuwa ta 2021 na wato kungiyoyin kwallon kafar kasar nan a ranar lahadi bayan ta lallasa wato a shekarar jiya kenan a bayan ta ranar lahadin kenan bayan ta hmm. lallasa akwa united wata mfm a da ce biyu biyar da biyu a wasan da aka fafata a filin wasa na Nets of Champions. Ƙungiyar kwallon kafan Takwa United ta kawo wato ƙarshen kwashe zaman 'yan murna da ta yi da bata lashe gasar ba a da tsawon shekaru ɗaya har ashirin da biyar tun da aka kafa ta bata taɓa lashe wannan gasa ba za mu iya cewa magoya bayan ƙungiyar nan ta Akwa United sun yi murna kungiyar su ta kai musu abin da ake bukata sun samu gaskiya sun kai ta kai musu abin da suke bukata sun samu kuma gaskiya zan iya cewa kamar shiri akwai na ta dan ta mm. riga ta yi shi yasa yanzu kuma take tun mora abinta daga lokacin da Rafa'a Everton ya koma wannan kungiyar ta fara shirye-shiryen wato gina kungiyar ta ya iya sarewa ya bar kungiyar mm. ta Everton mai kaba ne ya fara gina kungiyar sannan daga baya everton ya karba kungiyar to kuma ga kennedy Boboy kusan dora wayi sun lashe gasar wato ito ina ga su suka fara lashewa lokacin da aka sauya mata hmm. suna kaga yanzu kuma suka taho season ya kare suka samu wakilci mai kyau yanzu kuma gashi ba a yi tunanin za ta iya lashewa ba duba da tana da wato yan wasa da risattu na dauka wasu yan baɗin da suka iya barin akwai na ba za ta iya lashe wannan gasar ba sai na ga kokarin nasu hmm. ƙara rubanyawa wayi shi kansa mai warwa kennedy hmm. dole ka bayyana shi a matsayin mai horarwa wanda ce ya zo kungiyar an zo kuma a kakan da ya fara horar da kungiyar ya iya lashe wannan gasar mm. dama gasar gaskiya zan iya cewa ya riga ya san da ciki da wajenta kamar yadda ya je plateau united ba taba lashewa ba amma yana zuwa ya iya lashe wannan gasar shi ma dole gaskiya ka jinjina masa a wannan gabar dole a jinjina masa ya zo kungiyar kwallon kafa ta akwai united shekaru 25 ba ta taɓa wannan lashe wannan gasa ba haka kuma kungiyar kwallon kafa ta plateau united shekaru kusan 46 da kafa ta ba ta taɓa taba lashe wannan gasa ba sai da Kennedy Gobe eh, ya je birnin Jos ya lashe mata wannan gasa. Na ji tattaunawa da aka yi da shi bayan kungiyar ta lashe wannan gasa a cikin sassanyen murya ya bayyana farin cikinsa na yadda aka yi lashe wannan gasa inda kuma farko ya fara gode ma Allah eh, da wannan nasara da ya ba kungiyar kwallon kafan ta akwai na United. Ina ga lokaci yayi eh, da za a sa a Kennedy Bobe a cikin wato jadawali na shahararrun masu horarwa a wannan kasa shine mai horarwa na farko a tarihin tun da aka sauya wa gasar suna zuwa gasar nigeria professional football league npfl da ya lashe gasar premier league su biyu kuma a kungiyoyi mabambanta da juna e dama bambancin da juna shine wato jajircewarsa hmm. kaga zan iya cewa ya lashe guda biyu kuma kungiyoyin nan abin da zai baka mamaki duk karkarewa suke wato a kamar yanayi mara kyau plateau united muna gani na sha shida na sha bakwai ya gaske iya karkarewa ya zo ya karɓi wannan kungiyar ina ga gaba ɗaya bai season bi bai iya mm. lashe wannan gasa da ya zo yanzu kaga kamar zan iya cewa akwai united din to a shekarar da ya zo gashi shekarar ya zo ya lashe musu wato ita wannan gasa wato ta nigeria Profile Shila Footballin mm. gaskiya dole ka jinjina wannan mai horarwa duba da cewar mai horarwa ne wanda wasu ma kushe wato bal ɗinsa suke ana yi mara mm. abida kamar lokacin yana Plateau United ba sa buga bal mai kyau amma ana samun nasara amma ana samun nasara daidai haka lokacin. ya yadda gaskiya iya samun maki hmm. da ɗaya kuma gaskiya ran iya cewa kamar kokarin da wasu masu warawa suke iya gazawa kenan kuma mai warawa ke za ga har yanzu shekarun sama ba su kai hamsin ba a harka su ta wurin da kwallon kafa hmm. gaskiya ran iya cewa in dai a haka salansa shi babu ruwansa da lalle kawai ya samu nasara a kanka mun gani a kwana ta sannan mun kara gani a plateau ta din gaskiya mai na kenan dibobo dole ka jinjina masa kuma irin kokari da yake na wa'annan kungiyoyi hmm. remo star ma ina ga da ba waɗa suke ba da zai iya bayyana su a lokacin da ya kuma mako na 28 akwai united ta karbi jagorancin wannan jadawali tun da ta karba ta ki sauka a kai inda sai da ta kai har aka buga wasannin mako na 37 din da aka tabbatar da ita a matsayin zakara da maki 71 eh gaskiya ta yi ta yi dogon zango ta yi mm. dogon zango kuma sannan ta dau gasar kusan da makin kusan ba a taba dauka wato maki 71 ba eh, ta taba kaiwa ba ta taba mm. kaiwa ba to mm. sannan kuma za ga kamar wasanni 18 ma da ta iya jerawa tana samun nasara wannan ma tarihi ne nata na kan ba a doke ta wasu ta yi nasara wasu ta yi canja wata ta canja zan iya cewa nan ma wannan shiri wato kungiyar ta dade tana yin shiri kamar shi kansa mai horar da kungiyar mai wato jagoranta kungiyar Fulbasi irin dadewar da wato a wannan kungiya kusan shekarar sa goma ga zan iya cewa kamar abubuwan da ake na cewar kawai duk wanda ya zo ba sai an yi harka ta siyasa ba kawai kokarinka a baka ka samu lokaci ka samu nutsuwa in dai harkar ka ta jajircewa ce a harkokin musamman ma kwallon kafa to akwai kokarin da kake kullun ka kai kungiyar da kake wakilta gaba to kaga abin da ya faru kenan kuma akwai rata din sun yi kokari gaskiya daga wasanni guda 37 eh, samun da ta fafata a je zagayen wasannin karshe ta samu nasara a wasanni guda 19 ta yi canjin ratsa wasanni 14 wasanni uku kawai aka iya doki akwai united united a gasar premier league ta najeriya a ce kungiya ta karkara ko ce tana gab da karkara gasa amma da rashin nasara guda uku ba karamin abu bane ba karamin abu bane gaskiya shi yasa ai na gaya ma shiryawa abin suka yi hmm. ka duba har wato ni a inda akwana da suka ban mamaki a wannan kakar iyimba kafin ta farga akwana da ta fara zuwa gidan mm. kusan ban ma dai kusan akwadin danne ta ma aka ranga yi kawai dai sa'a ce sa'a ce in mm. tana bibiya kuma da sannan da kokari wato da kan ban a ranar inda to kaga da brake epion yana kungiyar yafi kowa zira kwallaye yazo ya bar kungiyar a lokacin da suke da neman sa aka samu a tishime ne mm. umfan udo ya daina kokari a wannan kungiyar amma shi ma za kusan ya karkare kusan kwallaye su sun kai bakwai dole gaskiya za kamar shirya a kungiyar wato suka riga suka kuma sun riga sun shirya gasar ITO ana fara ina karamar kungiya ce ma ta iya rage saboda su ba ta ITO suke ba ta wannan gasar suke to kuma burin su ya cika gaskiya zan iya cewa akwai United sun yi kokari kuma dole a yabe su kuma gaskiya akwai United kungiya da kokari irin nata a ce za a karkare gasa wasanni guda hmm. uku kai rashin nasara ba karamin abu bane to baya ga wato kungiyar ta Akwa United da kuma mai wanta Kennedy bobo shi ma dan wasanta na gaba Charles Atishimene ya zira kwallaye goma sha takwas a kakar bana inda kuma ya kasance dan wasan. wasa na farko a tarihin kungiyar ta Akwa United da ya zira kwallaye goma sha takwas tun bayan dan wasa a Karando Orok da ya zira kwallaye goma sha bakwai a kakar 2009 zuwa 2010 a ne ya yi kokari a kwallaye uku ma ya zira a ragar mfm a wasan karshe kasa a kona attajiri kuma dan siyasa na jihar a ranar wasan da suka buga na karshe a gida da mfm da aka za a basu kofi a ranan ya ce duk kwallo ɗaya idan aka zira miliyan ɗaya kaga ranan kawai sai na gana ta zira kwallaye ai ba tawagan gaba ɗaya za a ba kuɗin tawagan za a bayar sai na ga ranan kuma suna ta zira kwallo na ce to wannan ba aljihun shi zai kuka <laughs> ai ko yayi kuka tun da kaga yanzu akalla wajen miliyan biyar ta fita wato daga account ɗinsa mm. kuma kaga wannan gara ɓasa ce wato da irin su dama burin gaskiya dan bar shi dan bar mm. sai da kuɗi dole in na kuɗaɗen su ne wani lokaci akwai 'yan wasan da kamar Najeriya Najeriya tana wasa idan ka ce aka musu irin wannan alkawarin sai ga ba su fiye samun nasara ba. Gaskiya ba su fiye samun nasara. Na fi a bari sai an samu nasara. Sai a zo a ba ka ba da kyauta yau irin kyautar da baka yi tunani ba idan aka bayar to sai a ce wasan kaza an ba mu kaza amma bari mu shirya wasa na gaba gaskiya akwai na ta sun yi kokari sannan kuma kamar yadda ka bayyana shi mm. wannan dan wasa a shi ne na ga daga wasu ma ya koma kungiyar mm. Allah ya bakwai iya zira kaga yanzu ga wari tana kokon ko mara ya shanga kuma yana ya ci league sannan kuma gashi ya ci yana kokari kokarin karkarewa kuma da takalmin zinare kuma za ga cewar kamar nan ma wani tarihi zai kara bari yawanci in indiya ta iya lashe gasa ba ita take karkarewa da wannan takalmi ba to ga shi na kusan shi ma a ci ne na kan gaba baya ga kungiyar kwallon kafar ta akwai United wacce ta sami nasara na lashe gasar akwai kungiyoyi waɗanda suke binta sau da kafa wanda kuma babban burin kungiyoyin shine samun koda gurbi na biyu ah, da kuma waɗanda suke bukatan samun gurbi na uku da na hudu idan muka je ga wato sakamakon wasannin da aka fafata kuma mu bi su ɗaya bayan ɗaya mai shari'a kan so a jiga golden stars ta doke fayin ba da ci uku da nema wannan ya nuna jiga golden stars na neman nasara ido rufe a garin lagos domin ci gaba da fafata wasannin gasar ta premier league a kaka mai zuwa rivers united ta doke lobby stars da ci uku da ɗaya yayin da yayin ba da sunshine stars suka tashi ɗaya da ɗaya yayin ba ita ta ci kanta da kanta ma a wannan wasa yayin ba a kakan nan a wasanninta na gida ba ta kokari gaskiya iyin ba ta zubar da maki da yawa babu wata kungiya babba da ta zubar da maki a gida kamar yayin ba in ka dauki Adamawa United babu kungiyar da ta zubar da maki a gida kamar yayin ba dama gaskiya da iya cewa mm. kawai ita iyin ba ita ta kafa tarihin ta fi kowace kungiya samu nasara a waje mm. sannan kuma ga yanzu ta fi kowace kungiya a manyan kungiyoyi zubar da daman damammaki wato a gida iyin ba gaskiya sai ta tuna min da abin da ya faru da Manchester United a kakar da ta gabata sai ta je ta doke kungiya a gida amma kuma a biyo ta gida ta gaba ɗaya waccan kakar ma ba a doke ta a gida ba a mm. waje ta ringa samu nasarorinta lokacin da za su yi wasa da City ya akwai tarihin da ku a gida kuke samun nasara ku kuma a waje mm-hmm. kaga United din a waje take sai ta dora to kaga kamar yadda Iyimba take a bana Wariyo wai Sunshine Stars suna neman maki da su iya dauka sannan kuma za kamar irin su nasara United ma duk sun iya zuwa sun dauko wato mm. maki guda ɗaya ɗayan Iyimba kamar yadda Moro ya bayyana yan wasan su da yawa sun iya tafiya rauni gaskiya kamar abin ya taba su kaga mm. wannan yan baɗin da suke tara kusan ba dan wato yanayin da suka tsanci kansu ba da kungiyar gaskiya ba ma aka ta dinga kokon ganin kanta na ɗaya da na biyu ba mm. gaskiya in ban ma haka sai an dan jinjina ba saboda duk yan wasan ta zaka ga wasu ana tsakiyar kaka za su tafi rauni kuma wasu kuma daga baya sai ka gansu wannan maki da wannan maki da Sunshine Stars ta samu akan Eyimba ana gani kusan ita kanta kungiyar kwallon kafa ta jiga Golden Stars abin ya zama mata ba na murna ba mm. duba da cewa ko da in dai ta yi ko canja rasta a garin Lagos in dai Sunshine Stars ta ci wasanta a to jiga Golden Stars tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da za su fada to gaskiya jigawa sai ma sun samu nasara shine suka iya tsallakewa hmm. shine star a gida wato za su zo su yi wasan su duk da rivers za ta buga to duk da rivers kuma tana bukata ita ma tana ita ma tikiti to hmm. kaga wasa ne mai kalubale wannan karshen kakar gaskiya zan iya cewa kamar wannan kakar da aka iya karasa ta gaskiya kalubale yana da yawa wato musamman ma ga kungiyoyi hmm. za ga tsakanin na biyu da na uku da na hudu na biyar har na shida kowa zai iya samun tikiti sannan kuma can ma bangaren wada za ga tun daga wato na sha tara har zuwa na sha biyar. biyar kowa zai iya tsantar kansa wato allegation na wannan gasar gasar gaskiya ta ayatar a bana kuma ta yi zafi. To Plateau United ta doki da kada da ci biyu da neman Sra United ta dada zafafa wato a kokarinta ko ce yunkurinta na samun gurbi a gasar CAF Champions League bayan ta doke Enugu Rangers ci uku da nema Katsina United tana da daya biya wurin suna nema adama United Kwara United ce ta je ta doke ta gida da ci biyu da nema kaga abin da na faɗa. <laughs> Kwara United za ta samu nasara a wancan wasan da ta buga na gida sannan kuma wasan da aka buga na karshen makon nan da Adamawa United dama kaga ta doke Pilas ta doke Adamawa United yanzu za ta buga wasan karshe da katsina united a garin ilori gaskiya kwara united za ta iya bada mamaki kuma kaga a yanzu a halin da ake ciki kwara united tana mataki ne na shida to za ta iya karkarewa ma samu nasara mm. a gida za ta tsallako kaga za ta iya ba na uku za ta dawo za ta dawo mataki na uku in ba pilas mm. ta iya doki in ba pilas ta samu nasara to kaga dole wasan karshe yana da wato matukar muhimmanci kuma an ka duba kamar ita wannan kungiyar ta wato ta kware nata da zata ta fafata wasanta kusan ba wani wasa ne da zata ta fafata wato mai tsaurin gaske ma da zata ta iya fafatawa ba gaskiya kaga kamar zan iya cewa da katsina za su fafata kuma katsina tana eh, taimako neman taimakon katsina united a wannan wasa kaga kuma <laughs> lallai kuwa <laughs> ai akwai sauran kallo akwai sauran kallo bari mu je ga sakamakon wasu wasannin eh, Kano Pilas ta doke Wiki Torres da ce da ya mai ban haushi a wale ali malam action a minti na 90 da karin minti biyu ya zira wa 'yan wasan na sai masu gida kwallon su warrior sadoki hadland da ci da mai ban haushi na ji daɗin wannan nasara da kano filas ta samu a wannan wasa eh. duk da an sha wahala ba a samu ba sai a ƙarshe amma nasaran za ta iya taimakawa ƙungiyar wurin samun eh, tikiti zuwa wasan zagayen ƙarshe wasa guda biyu ne na hamayya mm. ina ga yin ba kawai da kungiyar filas manyan wasanni ne amma duk Najeriya mm. ni dai a hasashe na babu wasa wanda ya kai na Atlan wato da Kano filas zafi mm. duba da cewar da idan za su zo lokacin magoya baya suna zuwa ba na manta lokacin da ana wasa da Atlan da filas ma'aikata suka bi mu da bindiga lokacin da aka yi wata rigima mm. kaga gudu aka ringa ci sannan kuma suna iya zuwa har nan sun samun nasara ai ba mu ta da rikici ba <laughs> to kaga nan iya cewa wasa ne bai kuma sannan hatilan ita kanta za fa ta iya wada saboda har yanzu ba ta tsallake ba mm. kaga idan na bayan da suka yi wato yi wa junansu aiki to kaga gaskiya nan iya cewa kamar dama a filas kamar ta bita yanzu kuma babu damar saboda gaskiya idan ma ka riga ka yi wa kanka aiki ba kana jiran wani Atlant ta tsallaka ita ba za ta tsallake mm. to kaga Catalan ta tsallake kaga nan iya cewa kamar ita ba za ta haɗa ba dole gaskiya jajircewa akan filas tun da aka fara wannan hmm. gasar kusan filas wasanni guda biyu suka iya samuwa a waje filas maki ɗaya ma za ce maki ɗaya ma ba zai wa filas hmm. aiki ba idan suka yi kokari suka samu maki uku a wannan wasa ina ga za su faranta wa magoya bayan su rai ina ga kuma laifukan da magoya ba suke gani kungiyar ta musu ina ga ta an shafi dama in aka samu tikiti hmm. gaskiya daga cikin tikiti guda biyu to zan iya cewa kamar dan ba a lashe gasar ba da kuma sai a ƙara shiri amma mm. in dai aka yi wato ba a lashe wannan wato kyauta da wata tikiti da ake nema ba to kamar abin zai zama gaskiya pre season kaga babu wani kokari da wato kungiyar ta kawai wasannin sada zumunci to ba ma bukatan wannan wasa na sada zumunci a zagayen karshe da za a buga ranar alhamis takwas ga wata mfm tana gida da jiga golden stars a lobby stars da akwa united sunshine stars rivers united a ba za ta yi tattake zuwa wasa da dakar rangers da plateau united abia warriors da nasara united kwara united da katsina united wiki tourist da adamawa united atlanta da kano pillars Ifeanyi ba wacce tuni ta fada gasar ta bi sahun adamawa united ita kuma za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta warriors suna ga ba ta riga ta fada warriors tana bukatan nasara sannan ta yi addu'an a doki kungiyoyi irin su jiga golden stars da wiki tourist domin ta samu gurbi a kaka mai zuwa wata kungiya warriors za ta hmm. fafata da ifan uba wasanta na karshe amma ifan uba tana gida to ifan uba ka ga zan iya cewa tunda wannan sun yi wasan su ma kwantai wannan wasan kwantan wasan su da sun samu nasara shine suka iya tsallakewa ba kwantai ba dai ni na kira shi da wasan mu na muna tun da tun eh, aka ba MFM maki uku da kwallon uku a dokan kwallon ka haka MFM din suka kara wato mm. bayyana kansu to kaga in iya cewa da sun samu nasara kaga da za su iya tsallakewa gaskiya karshen wannan wato wannan sati musamman ma ranar alhamis akwai kallo a wannan gasar saboda wasu kungiyoyin za su wada wasu kuma kungiyoyin za su mm. taimaki wasu mu duba wani abin da yake faruwa alkalan wasanni za su sha wahala a wannan mako a wasan karshen makon nan saboda na ga wasu abu. za a karɓi kuɗi na ga sosai kuɗi za su yi aiki za a sai dai jami'an tsaro kawai a tabbatar da cikakkun jami'an tsaro a filayen wasannin da za a buga misali akwai alkalin wasa fadinan udo wanda zai eh, jagoranci fafata tsakanin abia warriors da nasarawa united abia warriors a zinda muka cikaro da wani labari da ke nuni da cewa ba ita ce ta rubuta ba ana zargin wani daga cikin magoya bayanta ne a wannan wasa da za ta buga da nasara united ba sa so a sa wannan alkalin wasa fadinan udu duba da cewa suna ganin wannan alkalin wasa dukkanin wasannin da yake jagorantar su ba sa samun nasara inda kuma suna gani kamar nasara united shi jagoranci wasan da nasara united ta buga zagayen gab da karshe na gasar cin kofin it da sunshine stars wanda nasara united din ta samu nasara na zuwa wasan karshe a kwanaki uku da suka gabata ta kenan duk waɗannan zarge-zarge ne haka kuma akwai alƙalan wasanni da za su jagoranci fafata tsakanin da kada da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Eyimba misali waɗannan alƙalan wasanni shine ana zargin cewa akwai wasu da mataimakin alƙalin wasa na biyu da kuma match commissioner dukkaninsu daga nan jihar kano ne ana gani kuma eh, kano village tana neman gurbi ita ma ba tana neman gurbi saboda haka wasu magoya baya suna cewa ai su wannan kawai gashi gashi gashi abin da ya kasa magoya baya da za a bari watakila alkalan wasannin nan su yi aiki za su yi aiki mai kyau a karshen makon nan a tsakiyar mako za su yi aiki mai kyau amma akwai kalubale ka ganin hmm. iya cewa kamar abubuwan ne dai gaskiya masu tsoron gaske kaga kamar nasara da jakada sun bayyana da wato dan jihar kano ne zai busa wani alƙalan wasan dan ba alƙalin wasan kadiri ne daga jihar lagos wanda zai jagorance eh, tsakanin jakada da yimba mataimakin alƙalin wasa na ɗaya kuma zai fadu ta kam daga adamawa kenan mataimakin alƙalin wasa na ɗaya mataimakin alƙalin wasa na biyu sani abdullahi daga nan jihar kano sannan kuma mataimakin alƙalin wasa na hudu mai jiran zangon ko ta kwana kenan a Muhammad Zango shi ma daga nan jihar Kano ka ga Adamawa Kano Kano <laughs> su suna gani suna can <laughs> gaskiya ne kamar yadda ka bayyana wa gaskiya wasan karshe musamman ma masu neman tikitin nan hmm. akwai munamuna mu da inda kudin a fitar ma kawai a samu nasara <laughs> gaskiya an aka jajirce zan iya cewa kamar damar ce ta ringa zuwa hmm. da suka ringa barawa sosai akwai wasu wasanni guda biyu ni har adamawa kalubalanta filar da bata iya doki adamawa ba jigawa golden stars da kuma eh, iya zuwa katsina ma ta doki da akwa united ma a gida da akwa united din mm. ma a gida shi ma wannan wasan da kuma rivers united tana yi wa mm. filar wato cin kashi in dai suna yin wasa ga ta zo hannun ta iya daukan maki amma filar sun ta doki ta a nan a Kano a Kaduna a Kaduna mm. to kaga dan iya cewa kamar idan wasa yana zuwa shirya masa ake yi wannan kungiyar tafi wannan karfi wannan tafi wannan karfi to kowace yan wasan ya suka dauki yan wasan gaskiya na iya cewa da mai warar wani filas ya yi amfani da ba ra'ayin kana nufin da Emmanuel Lionel su yana na watakila da yanzu filas din ita ta yi wannan ayyiri ne ni nake baka kamar hakkin sa ne ke bin filas duba da cewa ai kaga kamar ya dauko kungiyar tiryan tiryan hmm. ya zo kuma ba a iya zira mata kwallo da wahalan gaske ka ga iya zira mata yan wasan matasan hmm. kamar ya so yanzu nasara ta ai matasan yan wasa ne suke ba su nasarorin da suke hmm. samu adamasan kullun yana waje dazun nan kake magana in fa undo bai kokari kaga matasan matasan sun karba amma matasan sun karba daga gurin mm. shi amma kullum sai ga wato wani Anyawu. daga mm. Abdullahi Musa tsufa yayi yawa sannan unwaguwa ba zai iya maka abin da kake so ba a taka mm. ka kasa cin bal sama da wato guda eh, goma tun da filas ta eh, lakosa ya bar filas har yanzu filas tana sadin goshin neman wanda zai iya mai mata gurbin wagu abin da yake mamaki har yanzu da zo filas bai taba cin bal goma a season ba ba ta wuce biyar <laughs> shekarar da suka zo da lakosa ma an ba biyar da shida samun zamu tsayar da kai yi wannan dai wasanni za mu iya cewa ko ce wani labari da na samu mm. ah, akwai yiwuwar emmanuel lennox show zai karɓi jagorancin a yimba aka kaka mai zuwa idan eh, ma gaskiya yanzu akwai kwantaragi guda biyu da ke bibiyan wannan tsohon mai horo yana kasar faransa ɗayan a kasar armenia ɗayan kuma a nan najeriya eyimba eh, da rangers duka suna zawar shinshina wannan mai horarwa ina ga watakila sun ga aikin da ya a kano pillars ya burge su ya ba su sha'awa to ai nono soshe sai dai ka ce yana da matsalu-tsalu irin nasa shi bai son shi shigi shi bai son mm, shi shigi bature ne dama bature ne kuma mm. shi dama baya son irin wannan ba dan bale dan mika na goro wato kamar wato mm. a sashi kaga kawai kokarinka shi zai sa ka ai mun mun ga duk matasan yan wasan da yake amfani da su mm. akwai yan ba da na ringa tambayar kaina wai ina wani da wani lokacin lonan Emmanuel Soshi mm. mm. kaga kamar da tijan da tijan su na ringa ne mamaya yan da tijan da tijan to kuma kaga yanzu iyin ba kaga zai samu in ya samu dama zai je samu su iwala zai samu wato su anawi iwala kuma ba zai wato sallame su ba kaga tunda irin su wato Oladapo ma su sun in boma ma duk matasan yan wasan. ina ga yan matasan ni pilas abin da ke mamaki this season ya kamata a ce kungiyoyi suke zuwa su duba wani dan wasa ne ya fi kokari a wannan kungiya ba kwantai ba yin maske mm. ba dan wasa kullun kawai sai dai a ce dan tashi ka irin su alakwai da suka zo Kano pilas na rasa me alakwai me a pilas mm. irin su Omo Johnson da suka zo pilas me suka yi gwara ma Iman Idok da ya zo ya dan zira kwala wato ina ga suna bukatan eh, neman eh, wato masu nemo musu yan wasa suna bukatan a sami waɗanda suka san magasar sosai wanda ma suka iya mm. bal ko da lokaci ba wai a ce kawai dan kokari ne bari dan kokari yana kokari amma kuma iya bal ma zamu zamu dakatar da kai dole a wannan batu mu faɗi yan kungiyoyi da suke mataki na ɗaya zuwa watakila a mataki na biyar kenan hmm. wanda daga ciki za a iya samun waɗanda za su samu wannan gurbi ko mataki na shida da akwa united ta lashe gasan maki 71 nasarawa united maki 65 a kano pillars maki 64 a mataki na uku rivers united maki 63 a mataki na hudu yayimba maki 63 a mataki na biyar sai kwara united maki 62 a mataki na shida dukkanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyar kowace za ta iya samun gurbi a wasannin gasar nahiyar afirka a kaka mai zuwa plateau united a karan farko ta tsallaka goman farko inda yanzu take mataki na tara da maki 51 katsina united maki wato 49 a mataki na 11 a jiga golden stars a mataki na 15 maki 43 tana bukatar nasara a birnin lagos tana bukatar mm, nasara shi yasa lokacin da ta yi wasa da ifan uba bata samu nasara ba abin ya yi wa magoya bayan ta zafi eh wasan ta da ifan uba ne ta canjar kaga mm, a gida mm. dole magoya bayan kuma wasa ne kaga abin nan da ake cewa double home kaga da sun samu nasara da suka samu wato uzura kwallaye guda uku da yanzu sun tsallaka da tun sun tsallaka to wiki torres dai tana wannan mataki na dangerous danja mataki na sha shida kenan da ta arba'in da biyu yayin da sunshine stars warriors sifan yuba da adamawa united ke mataki na sha bakwai sha takwas sha tara da ashirin da maki arba'in da biyu arba'in da ɗaya talatin da shida da ashirin da biyar da na kungiyoyin adamawa united da ifan yuba suka yi adabo da mpfl inda yanzu kungiyoyi biyu ne za su bi sahunsu akwai warriors sunshine stars wiki torres da jiga golden stars da abia warriors waɗannan kungiyoyi kungiyoyi guda biyar daga cikinsu guda biyu za su iya bin sahun waɗannan kungiyoyi kuma abin da zai baka mamaki wasa ma da zai kara hmm. buguwa shine Abia Warriors da Nasarawa United ai shi yasa tallakewa na yasa magoya bayan Abia Warriors din ke korafin cewa <laughs> su Fadinan Odo shine zai jagoranci wannan busa kuma yayi busa ba su samu nasara ba nasara su kuma in ya hmm. musu busa suna samun nasara suna samun nasara dole gaskiya abin nasu zan iya cewa kamar Imama Ababa amma an ce din Najeriya babu alƙalin wasa kamar shi a eh, yanda nake ai hasashe ne na kungiyoyi hmm. yanzu kaga ga kamar akwai wasa shekarar da Leicester City za su yi wasa suka bayyana cewa akwai alƙalin wasan da zai busa musu wasa tsakanin su da Tottenham suka hmm. bayyana cewa su bisa amince da ya busa musu ba saboda dan hmm. garin wato kamar can din ne aka samu wannan canjin kaga da karshe hmm. kuma dai aka kodoro ne ma wasan na so mu sami Dr. Sharif Rabiu na halan a yau eh. amma ina ga watakila ma baya ma kasan ma ina gani amma dai za mu yi kokari ko cikin daren nan zan san yadda za mu yi magana da shi eh. to su hanyoyin an yi sogo gobe tattauna ta waya ne mi sai a yi tattauna eh, saboda zan so in ji bangaren na kwamitin na alkalin su ma suna fama da ciwon kai mm, a wannan yanayi saboda duk abin da kai wani sai ya ce ya ba da korafi mm. yau kun ga mun bata lokaci ba bata lawa muka yi ba a kan gida saboda batu ne mai mahimmanci kuma ba za mu bar gida mu je mu gina waje ba ka gani mm. wannan mun zo duk lalacewa dai dan fila zai ce ai nan sosai sosai ma kuwa yanzu ke da siyaron ka neman misalin wannan ma'aika ba shi aiki. <laughs> To Salas Wan ko na Nasara United da Charles Atishimene na Akwa United su ne jagabarin zira kwallaye kwallaye 18 18 Muhammad Zinkil Fulu na Plateau United da Rabiu Alifele na Kano Pillars suna da kwallaye sha hurhudu Michael Ohanu na Kwara United da Sadiq Yusuf na Sunshine Stars kwallaye sha uku uku waɗannan su ne jagaba a wurin zira kwallaye a gasar bana a gasar kakar bana a gasar a tajin Premier League MPFL za a yi yaƙi iya yaƙi a wasannin zagaye na 38 inda so samu ne mm. wannan wasannin a ce kabza a haska su a gidan talabijin <laughs> da ka ai wasannin za su ƙayatar. Mm, da za su ƙayatar sosai. Ni gani nake wasan da zai fi kowanne kyau nasarawa da abiyawa. Da so samu ne a hana 'yan kallo ga baki ɗaya shiga waɗannan wasanni. Ka gani kamar saboda gaskiya an 'yan kallo suka shiga waɗannan mm. wasanni to za a bar baya da ƙura. Sosai kuma. gaskiya mun magoya baya na Najeriya ba su da haƙuri. Sosai in so samu ne ma a dukkanin santocin da aka san za a iya samun matsala ko da irin bayar da a sakamakon wasanni kai tsaye da ita hukumar shirya gasar LMC ta sawa a yi kar a yi na waɗannan mm, wasanni har sai an gama idan kungiyoyin da suka gama sun fita daga filayen sun tafi hotel hotel ɗinsu kawai sai a saki sakamakon na ga da haka zai fi gaskiya saboda ah, matsalan magoya baya a kasar akwai mm. akwai gaskiya ciwon kai sosai a musamman ma harkar nan ta nan gida Najeriya NPFL to um, bari mu tsallaka nahiyar turai ba tare da mun je hutu ba shirin a fafata ita 92.5 a zangon zango FM Tanga da Saminu ke kasancewa da mai sauraro za ku iya kama mu a mu na yanar gizo live.visionfm.ng ko www.visionfm.ng ko ta manhajar Radio Garden ko ta Tunin ko ta Zinas ko kuma ku sauke manhajan a Vision FM a Play Store da kuma App Store na akan wayoyinku inda za ku iya sauraron rukunin gidajen rediyon Vision FM da ke fadin kasar nan haka za ku iya bibiyar mu da tafka mahara a mu na sada zumunta Facebook, Twitter da Instagram duka Vision FM Najeriya. Ni ma za ku iya bibiya ta a Facebook da instagram a Ismail Abba Tangalashi ko kuma Tanga Sport wannan shiri muna kammala idan kuka hau Google Play Store mm. kuka danna rubuta Tanga Sport zai kai ku har manhaja da za ku yi sake saurara sake saurara ba mm. musamman ma waɗanda ba saurara ba mm, to bayan wato kin amincewa da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Harry Kane yayi na wato halartar sansanin daukan horo da kungiyar kwallon kafan ta Tottenham dan wasan dai yayi shirin fito na fito da kungiyar a yunkurinsa na ganin ya sauya shiga zuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Kaftin din na kasar Ingila mai shekaru 28 a kungiyar ta wato ci taron shi dangane da a kin halartar sansanin daukan horon na kungiyar ana gani dai Harry Kane a baya ya cimma wata yarjejeniya na baka da baka da shi da shugaban kungiyar kwallon kafan ta Tottenham Daniel Levy na ganin cewa za a iya barin shi ya bar kungiyar duk da ya sabanta ragi a shekaru da suka gabata na kusan kaka biyu kenan da ya sabanta kwanta ragi amma akwai alkawari na baka da baka tsakanin shi da daniel levy akan cewa duk lokacin da ya ji zai bar wannan kungiya za a bar shi tafi yanzu kuma ya so a bar shi bar wannan kungiya an ki ya ki fitowa wato sansanin daukan horo an ci tararsa gaskiya ni wani zuba ina ganin laifin kungiyoyi dan hmm. bari ya riga ya baka gudunmuwar da zai iya baka bar shi ya je wato ya nema abin da yake so a irin gaban nan ina jinjina Real Madrid in ka ce za ka hmm. tafi ita eh, ba ruwa ita abin da take nuna ta fi ka suna ta fi ka ɗaukaka ta fi ka mm. ɗaukaka to mm. da tumatuman za su ringa haka kuma kowane dan wasa shi sha'awan shi a ce ya buga mata ya buga mm. mata to kaga wannan dan wasan ya ba ku kokari ina ga yanzu kusan harikin ya fi kusan kowane dan wasa ciwo to ta kwallaye amma kaga zan iya cewa sun ki su bar shi wato ya iya barin kungiyar ya tafi ku karɓi kuɗin ku kawo dan wasa ba su daraja shi ba a matsayin shi na captain din kasar Ingila ba su daraja shi ba gaskiya shi yana ganin shekaru sun riga yana bukatan kofi yana bukatan a ce yau yana buga gasar zakar nahiyar turai duk kaka to amma kaga Harikin a cikin atakoki masu zira kwallaye wato podin number 9 sai ka sa dan wasa Harikin to kaga yana kungiya karama dole gaskiya su iya barin sa ya tafi kungiyar da zai iya lashe kofi su gina kawai kungiyar su akan wasu yan wasan koda ba mutum ɗaya wanda zai iya kokarin Harikin ku siyo mutum biyu me horarwa ku jajirtacce ne na san Nuno Espirito Santo hmm. irin kokari da yake kuma wato gwajin corona aka ranar litinin yake halartar sansanin gwajin wannan corona wanda kuma yau ya kamata a ce sun fara daukan horo saboda ba a yi mai wannan gwaji ba ba zai iya iya halartar wannan sansani ba gaskiya ya nuna kawai baya son kungiyar kuma baya sha'awa ya bada gudunmawa shi hmm. jagora ne ya tafi kawai kungiyar ku kawon da zai iya tsayawa to hankalinsa yana kan ku kuma hmm. kuna so ya muku wani abu amma harken in dai tafi a gaskiya zan iya cewa Tottenham din za a haifi da mara to Manchester City dai ta ce ba za ta iya biyan kuɗaɗe da Tottenham ta bukata wanda ta halari fan miliyan 160 a dangane da dan wasan na kasar England ba sai dai United wato City a makon jiya ne rahotanni suka Eh, wato mamaye kafafan eh, yada labarai na cewa ah, ta mika ta yin miliyan 100 domin daukan kaftin din ah, aston villa ah, jack grealish ana ganin mai horar da kungiyar kwallon kafan ta tottenham eh, wato nuna espirito har yanzu bai samu damar tattaunawa a tsakanin shi da kaftin din wato kasar ta ingila ba haka ana sarai kungiyar kwallon kafa ta wato bari bar wannan batu amma dai a kakar da ta gabata kwallaye ashirin da uku, duk da irin rauni da harken ya ji ya nuna wata tunan halacci kuma kaga duk da irin sigaras garas biyar sun mm. zo kungiyar duk sun wato kwallaye kuma 221 ya zira kungiyar to kaga nan iya cewa yayi kokari shine dan wasa na biyu da ya fi zira kungiyar kwallon kafa ta Tottenham a tarihi a bayan dan wasa Jimmy Graves wanda ya zira mata kwallaye 266 a daga 1961 zuwa 1970 to kaga shi yanzu zira kwallo mm. ba nasa bane shi yafi kowa zira kwallaye kaga yana so ya matsa ya iya lashe kofi yanzu kaga ya lashe sai dai a ce yana da sarka ta gasar euro suna yana da sarka ta gasar wato cin kofin wato zakari ta nahiyar turai mm. yana da sarka ta wato gasar fa suwaye tunda ba a iya lashewa wato mm. wato top din gaskiya ya ya bar kungiyar su bashi ya bar kungiyar ina ga idan suka bashi shine zai je wato su samo dan bal din da zai iya zuwa ya mai gurbin sa suna da irin su bajuna kungiyar nan kuma bajun din nan da yana kokari morin waje na sa shi ga irin kamar tota sun bayyana mu za su ba su wato mm. gabar Jesus kowannen dan wasan tunda Tottenham ba kungiya ta lashe bari mai sauri mu je wani labarin babu lokaci kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ce ba za ta su duda ba dangane da yunkurinta na ganin ta sake kawo dan wasan gaba na kasar Belgium da ke taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Internazionale Milano a wato Romelu Lukaku tunda dai kungiyar ta mika tayin kuɗi masu nauyin gaske ga kungiyar kwallon kafa ta Inter sai dai ta ce ba na siyarwa bane to ai dole a ce mata ba na siyarwa ba Chelsea sarkin amai alashi alashi hmm. Dubrena naka ne ya je yanzu yana kokari Salah naka ne <laughs> ya je yana kokari ga yanzu kamar kotuwa ga irin su Hazard ga kuma yanzu ka saka kananun kudade suka hmm. siyo su suka fara fito da shi so biyu ma tana barin shi to kuma sake dawowa da shi sake mai da shi to kuma yanzu an je da makudan kudade dole gaskiya ran yanzu Chelsea suna buƙatar darakta wanda zai ringa wato yi musu tsare-tsare a daina wannan aman ana lashewa hmm. su zama wato irin kungiyar su Bayern Munich kawai in ka bar mu mun tsotse ka sai dai kasushuwan ka je wata kungiya kaɗan ba da gudunmawa to kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce za ta wato sanar da sabanta kwantaragi na kaftin din kasar Argentina Lionel Messi na shekaru biyar a nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda kafar yada labarai ta marka ta kasar andalus ta rawaito a ƙarshen a ah, batu dai ina ga karsan nesa na gab da zuwa kusa mm, tana gab da zuwa kusa tunda ma aje kamar sun hana shi ma daukar wato atisaya ita wannan kungiya ta Barcelona to kuma kaga yanzu idan ya tabbatar da wato ya rataba hannu ya kungiyar kuma kaga zan iya cewa kamar kungiyar za ta kara karfin yan wasan gaba musamman ma naga kamar bala sallamu irin su wato Anton Griezmann ba kamar in suka rage albashin su za su iya ci gaba da su gaskiya zan iya cewa kamar Messi in ya zauna to kamar yadda Barcelona suke ta yunkurin cewar ya amince musu to Nesan dai kamar yadda bayyana ta kusan zuwa kusan. To kungiyoyin Manchester City, wajen Leicester City, Leeds United da Everton dukkanin suna kai kawo domin ganin sun ɗauki ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. a take wato taka mata gaba kenan a mako siyo mai shekaru 25 <laughs> to ai siyo kamar idan ya bari yana madari suna da yan wasa da zai iya mai gurbin su rudurugu yana nan mm. sannan kuma akwai dan wasa ka fosta kubo kamar zai iya da kungiyar shi ma idan an ga wato to ga kuma wato benishuwa mm. kuma ga irin sa hazard ga shi ma asensiyo ba kuma yake ba mm. ga bel ya dawo to kaga zan iya cewa kamar real madarin kawai sa a kurwa su karbi ma kudaden wato asensiyo to kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta ce tana shirye-shiryen eh, wato eh, yin sallama da dan wasanta na baya Kieran Trippier wanda Manchester United eh, take zawarci inda kungiyar take neman dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta AS Roma Alejandro Florenzi mai shekaru 30 domin mai gurbin sa kamar da kafar yada labarai ta AS ta kasar Andalus ta rawaito. To duk tsofaffi ne 'yan wasan guda biyu Florenzi ya kusa 30 da irin biyu hmm. shi kuma kaga Trippier wajen 30 Martin kaga Atletico Madrid akwai dan wasan su Basalasco da yake wato kungiyar Inter Milan da hmm. dawowa suke da shi idan sun sallami Trippier din zai ci gaba da iya ba su gudunmawa wato akan Florenzi da su iya kawo wanda shi ma ba zai daɗe yana buga ba za su nemi wani. To kungiyar kwallon kafa ta wato ah, Malaga ta shiga zawarcin tsohon dan wasanta tsaron ragarta a willy caballero a bayan chelsea ta sake shi a ƙarshen kakar da ta gabata kamar yadda kafar labarai ta marka ta rawaito arsenal da everton dukkanin suna zarcin dan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta shaka ofo na ƙasar amurka marty herb a kamar yadda kafar yada labarai ta the sun ta rawaito bari mu je ga masu sauraro a gurguje sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai lambar da za ku kira kenan ku bada gudunmawa kuma idan kun kira a gurguje ka faɗa mana sunanka kuma ka je ga a gudunmawa da za ka bamu to ina gama watakila kamar an sami muskila da <clears throat> layin waya ina ga samunu duba mana sakonni musamman na group dan afafa to abdullahi timbike makafin dala ba zan manta ba inda ya bayyana ya ne maka fatan alheri to kuma ba shi da lafiya muna fatan Allah ya baka lafiya ke na arsenal mm. eh Allah ya baka lafiya kamar dai sakatare ne dai ko zaki ne dai mm. dai mun isar da sakon ga sai kuma wannan sako da ya shigo wato daga Aminu mai bakin mai dawakin dakata kai ma sakon ka ya shigo sai kuma wannan sako da ya shigo shi ma dai daga wato wato sakon da daga wato abu ibrahim fiku sayi to mun ga sakon kan muna godiya idan muka je group din <coughs> a fafata shi ma nan dai na ga sakonnin sai shigowa suke yi kuma sakonnin baba hagu unguwa uku mun ga sakon kan muna godiya wato sakatare na ciyaman a fafata sai kuma hassan wato shehu ciyaman na group a fafata ta zo kai ma mun ga sakon kan muna godiya sai kuma wannan sako daga wato usman ibrahim usman mun ga sako muna godiya sai kuma wannan sako shi ma da ya shigo mana na wato daga turi babu suna im ismail to mun ga sako mana godiya yusuf lawan sako ya shigo nura alasan kai ma ka ya shigo sai kuma wato malam gambo kai ma da ke unguwar wato makafin da kai ma sa'onka ya shigo dan tasi sako ya shigo awal injilan jogirafa dan jakara kai ma sa'onka ya shigo muna godiya da sako da ya shigo nan ma idan na je zan gano sakon wato aminu mai bakin mai daidai da neman dauka a ringa turowa so dai saboda a ba wasu dama fatan alheri a gare ka daga ibrahim abdullahi kurna yan kifi kai ma sakon ka shigo ayuba sa'ala zage mai manchester united sako ya shigo sai kuma wannan sako da ya shigo wato daga abdulhamid aa sharadarin ji of kano pilas to sako ya shigo fariki photos to kai ma sakon ka ya shigo na ga an zabe fariki mataimakin eh, shugaba na ismail abu tangala dangane shi zaɓe yau eh. ya ce ine <laughs> eh, mana godiya yana godiya da muna taya su murna dukansu to mm. muna taya kuma murna kaga kowa dai namu ne ba za a ware wani ba mm. sai kuma wato wannan sako shi ma da ya shigo daga wato Dina Haruna ga madan kai ma sakonka ya shigo muna godiya sai kuma wannan sako shi ma da ya shigo wato daga Okasha Okas Gobra yar mm. kasuwa kai ma sakonka ya shigo muna godiya sai kuma wannan sako da ya shigo daga Abdulhamina Agalawa Birji Madubi sako ya shigo sai kuma Salisu Ibrahim na magajiya sabon gida ja'in ya ma ya shigo muna godiya sakonnin da da yawa ai mana afuwa muna muna godiya bari mu To madalla a yau za a koma fagen daga domin fafa ci gaba da fafa ta wasannin share fage na shiga gasar ah, UEFA Champions League kakar 2021 zuwa ta 2022 da misalin karfe 7 da misalin karfe 8 da kuma karfe 9 za a dauki eh, za a take waɗannan wasanni da zan lissafo muku a wasannin dai sun hada da wanda Malmo a kasar Sweden za ta karbi bakuncin a Glasgow Rangers ta kasar Scotland Sparta Prague da ta jamhuriyar ta kasar Czech za ta karbi bakuncin a Monaco daga kasar Faransa sai Far Cluj za ta kecere ne da Young Boys inda Shakhtar Donetsk za ta yi tattaki kasar Belgium domin kare wasa da jank psb eindhoven a kasar netherlands za ta karbi bakuncin midlands na kasar belgium inda na kasar wato denmark a crevena vesda tana gida da sheriff yayin da olympiacos za ta ke ni da ludo goretz waɗannan su ne na wasannin da za a fafata na share fage na shiga gasar cin kofin a wato UEFA Champions League kakar 2021 zuwa ta 2022 duka-duka a daidai wannan lokaci muka zo ga karshen shirin na fafata a madadin Saminu Rabiu da kuka ji mu tare da shi Tanga Sport ke cewa kasance da wannan shiri a gobe da misalin karfe biyar za mu sake dawowa domin baku wasu daɗaɗɗen labaran a mun baku lafiya sai an jima.